Dr. Adam Jatkawi din ya ce babu shakka akwai ɗalibai da suke ga jami'o'i da wata manufa ta daban wanda ba karatu ne kaɗai ke kawo su ba wanda haka din ba daidai ba ne bai kamata a ce ɗalibi yana shiga layin da ba haka abin yake ba ko kuma dai ya rinka yin ta'addanci ko shaye-shaye a makarantu wanda babu shakka ana koyar da ladabi da biyayya da sanin ya kamata. Su bai kai su shiga jami'a ba, su iya meeting requirements ba. Don haka in kasance kanka cikin wannan ni'ima godiyar da za ka yi wa Allah tare da wannan ilimin wato wannan damar ka fito cikin sura ta kamala kar ki fito cikin tsaraici kai kuma kar ka fito cikin wani yanayi wanda in an ganka ba za a so a sake ganin ka ba don al'auranka yana waje ya kara gargadar dukkanin wato ɗalibai na wato jami'oyin ƙasar nan da su yi karatun ta nutsu su gane cewa karatu ne kadai ya kawo su makaranta ba lalaci ba ko faɗawa wata hanya wadda bata dace ba hakan nan ya shawarci mata su kasance masu sanin ya kamata su rinka sa suturan da ya dace da addini su daina yawo tsirara a dukkanin makarantu haka kadai akwai matsaloli wanda zai iya janyo musu fitintunu ba 'yar karama ba. hankalin ah, ɗalibai manema ilimi a duk inda suke a jami'inmu na wannan kasa mai albarka su mai da hankali a kan abin da ya shigar da su jami'a su guji duk abin da zai zama to kamar wato mummunar ɗabi'a na bifala da kuma shaye-shaye da kuma na kungiyoyi na sirru wanda yake lalata rayuwarsu domin al'umma a duk inda take ba za ta samu ci gaba ba idan matasa suka kasa cimma burinsu na neman ilimi musamman waɗanda suke wato jami'u da kuma kwaleji na ilimi daga ƙarshe malamin ya shawarci dukkanin iyaye su rinka saka idanu a dukkanin wato al'amuran 'ya'yan nasu ba wai makaranta kaɗai za a bar malamai da ayyuka na jidali ba a rinka ja musu kunne a san su wane ne abokanansu ko kuma su wane ne inda suke zuwa ko kuma suke zazzagawa haka ne kaɗai zai sa a dace a rinka wato rabuwa da dukkanin faɗawa hanyoyin da ba su dace ba babu shakka wato ɗalibi mai hazaƙa shine mai sanin ya kamata mai ƙoƙarin neman abin da ya kawo shi ba mai tsugunata shi da ya yawo garau-garau a cikin makaranta ba haka din bai dace ba ƙarshen rahoton kenan ado doya gashuwa labaran liberty daga damaturu jihar yobe